Allah subhanahu wa ta'ala a waɗannan ayoyi da aka karanta ya buga misali dangane ga munafukai. Misalan da Allah ta'ala ya buga a nan guda biyu ne, misali na farko, misali na wuta, misali na biyu, misali na ruwa. Allah ta'ala yana so ya bayyana mana illar da munafunci yake kunshe da shi da kuma hatsarin da wanda ya jefa kansa a cikin munafunci yake a duniya da lahira to sai Allah ya ba mu kwatance wanda za mu gane wanda dama yana daga cikin ɗabi'a ta alƙur'ani buga misali da bayar da kwatance iri-iri nan sai Allah ta'ala ba mu kwatanci da wuta ya ba mu kwatanci da ruwa saboda waɗannan abubuwa guda biyu suna da mahimmanci a rayuwar ɗan adam wuta tana da mahimmanci wacce ake girki da ita da wacce ake ƙere-ƙere da ita da ma wutar lantarki yanzu da ake sarrafawa wajen gudanar da harkoki masu tarin yawa na tattalin arziki da na inganta rayuwa sannan ruwa yana da mahimmanci a rayuwar ɗan adam yadda shi ma ya zamo juz'i na rayuwa waje alna minal ma'i kulla shay'in hayy shi yasa malam ibnu qayyim ya wallafa littafi al-amsal fil qur'an kwatance kwatance a cikin alqur'ani wanda ya kawo cewa Allah ya buga misali ya bada kwatance iri iri har sau arba'in da uku a cikin alkur'ani kuma wannan shine kwatanci na farko da aka fara da shi game da munafukai haka muka duba zamu ga a cikin suratul nur da kuma cikin suratu Ibrahim ko suratu Ra'ad Allah ta'ala ya ba da misali irin wannan amma akan kafirai wani ko misalin Allah ya ba da shi akan muminai wani misalin Allah ya ba da shi akan masu ciyar da dukiyarsu saboda Allah misalin irin wannan kwatanci da Allah ya yi akan kafirai Allah ta'ala ke cewa mathalul lazina kafaru bi rabbihim da nishtaddad bihin rihu fi yawmin asifin la na mimma kasabu ala shai zalika huwa dalalul ba'id waɗanda suka kafirce ma Allah misalin kamar toka ce ka ɗebo toka ka ajiye ta iska mai ƙarfi ta taso ya za da toka ai babu za ka ga toka ba duk wani misali ka kwatanta yadda iska mai ƙarfi za ta ma toka to haka nan aikin kafirai tunda ba imani yake tafiya a banza a wafi shine Allah ta'ala ya buga misalin da za ka gane wallazina kafaru bi rabbihim lazina kafaru bi rabbihim a amaluhum karamadi, ishtaddat bihi rihu fi yawmin asifin la yaqdiruna mimma kasabu ala shai zalika huwa dalalul ba'id ga wani zai shiga musulunci daga ina kake yawunde unguwa ce ok can kamaru a nan garin akwai unguwa yawunde kuna yan gari sai ku ce wani kamaru yawwa wajen tumfure yawwa lallai yan gombe akwai gyara akwai yawunde a cikin garin gombe wajen tumfure ba yawun da ta kamaru ba me baka sha'awa kake so ka musulunta dan yawunde kaga musulunci ya ma kyau shi yasa kake so ka musulunta to masha Allah to zan gaya maka kalman da in mutum yana so ya musulunta zai faɗe ta ya kudire ta ya aiki da ita ya zama musulmi Ashadu. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda ka ce cikin harshen larabci ka ce daga yau na yadda da zuciyata na faɗa da bakina kuma zan aikata da gabbaina ba wanda ya kamata a bauta masa da gaskiya sai Allah da ya halicce mu shi kadai ka yadda da wannan eh. kace daga yau na amince a zuciyata na faɗa da bakina zan aikata da gabbaina annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alkur'ani zan bi shi sau da kafa zahiri da baɗini ka yadda da haka eh. da kana wani addini to yanzu sai ka ce ka yadda cewa annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne bawan Allah ne ba ɗan Allah ba ne to masha Allah to me sunanka Yohana Yohana ya haya kenan ko to a ci gaba da kiranka Yohana wane suna kake so muhammad ya ce maimakon sunansa na da yohana yanzu duk da yohana ba illa ba ne yahaya ne kuma muna da yahaya to amma ya ce a sa masa suna muhammad to yanzu daga yau za a dinga kiranka muhammad ka ɗauko babban suna fassararsa shine sha yabo muna fata allah ya baka yabo duniya da lahira yanzu muhammad ka riga ka zama musulmi abin da ke kanka shine karatu da kuma ɗabbaka musulunci muna da ɓangaren ilimi a cikin kwamitinmu na da'awa wanda za su koya maka karatun addini kuma su koya maka abubuwan da suka hau kanka yanzu yanzu daga shigowarka musulunci sun riga sun kware a wannan fannin za su haɗu da kai yanzu za su tsara maka karatu haka samu cikakken ilimi na addinin musulunci kana karatu A ina. bambam ah, sakandire ne sakandire kake ko ka gama ka gama sakandire school to kenan yanzu insha Allah kana so ka ci gaba da university wace sana'a kake gyaran mota kake wace iri ba dama kun ga duk mai 406 kenan sai ya kawo Muhammad ya gyara masa to ka zama mai amana ka ji a cikin aikinka ka dinga yin gaskiya kana yin amana ka ji ko to Allah ya taimaka to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu misali dangane ga waɗannan munafukai waɗanda suka bayyana musulunci a fatar baki suka ɓoye kafurci da ƙin Allah da manzansa a cikin zuciyarsu sai Allah yake babu misali da abin da za mu gane su ƙarara ya tona musu asiri ya bankaɗa musu asiri ya fito da su fili ƙarara a gane su muka ce irin wannan kwatance da irin misali ɗabi'a ce ta ƙur'ani wanda hammalan ibnu qayyim ya wallafa littafi akan al-amsal fil qur'an wato kwatance kwatance wanda akwai kwatanci irin wannan sama da arba'in da uku wanda Allah ya kawo a cikin alkur'ani shi ne muke ba da misali abinda Allah ya faɗa a wata aya a kan kafirai ya ce masalin lazina kafaru bi rabbihim misalin kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah mahalicinsu. karamadin ishtaddad bihin rihu a amaluhun karamadin ishtaddad bihin rihu wato ayyukansu a wajen Allah kamar wato toka ce wacce iska mai tsanani ta taso da bihin rihu fi min asifin kuma a ranar da ake guguwa ga guguwa ta sako ga iska mai ƙarfi kuma ta tarar da toka la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in ba wani abu da za ka samu zalika huwa ad-dalalul ba'id sana Allah ta'ala ce wallazina kafaru a amaluhum wallazina kafaru a amaluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta a hu, lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fawaffahu hisaba wallahu sari'ul hisab Auka ka dhulumatin fi bahrin yaga shahu mawj min fawqihi mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad raha. wa man lam yaj'alu Allahu lahu nuran fama lahu min nur kun ga Allah ta'ala ya ce wallazina kafaru wallazina kafaru a'maluhum waɗanda suka kafirta ayyukansu kasarabin biqi'atin hasabu huzzam ma'a kamar ya ce irin wanda ake gani akan titi kaga kamar garuwa can a kwance ya hasabuhu zam'anu ma'an mai jin kishirwa sai ya ɗauka ruwa ne daga nesa hatta iza ja'ahu har sai ya jo lam yajruhu shay'an Wa ya samu komai ba wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba sai tarar da Allah sai dauke ransa sai kuma ya cika mai hisabin sa na shiga wuti dandandin auka zulumatun fi baharin luji ko kamar duhu ne kan duhu kan duhu a cikin kogi mai zurfi fi baharin luji ya ga shahu mawuci ga kumfa ta rufe min fauƙihi mawuci ga wata kumfar min fawqihi sahab sannan kuma ga girgije ya rufe sama zulumatun ba'dha fawqa ba'd duhu ne kan duhu kan duhu idza akaraja yadahu lam yakad yaraha saboda tsananin duhu in ka fito da hannunka ba za ka ganshi ba ومن لم يجعل الله له نورا nurin الإسلام نور التوحيد نور wanda Allah bai sa masa wannan hasken ba ba ma lahu min nur ba za ka taɓa samun haske tare da shi ba to a nan sai Allah ya buga mana misali na munafukai misali na farko sai Allah ta'ala ya gaya mana kamar ana cikin duhu ne dindin ka kaddara ana cikin duhu dindin baki kirin baki wulik baki sidik baki didim baki dilin, me ake bukata haske to sai aka ɗan kunna ma mutum hasken wato an kamanta kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama duniya gabaki ɗaya a cikin duhu take duk a cikin duhu ake gaba ɗaya sai musulunci ya zo da haske shine kitabu da sunna musulunci da imani to shi munafiki sai maimakon ya shiga gaba ɗaya sai ya ɗan ɗosana kaɗan da ya ɗan ɗosana ya haska masa duk ya ga komai ya ga abin tsoro ya ga rami ya ga tudu ya ga kwari ya ga maciji ya ga kunama duk sai hasken ya ɗauke to idan haske ya haska ya ɗauke duhun yakan nunkufi ya ma da a ce ba shiga hasken ba to wannan an kamanta musuluncin da ya ɗan ɗosana bai shiga gaba ɗaya ba da ya ɗan ɗosana ya ɗan musulunta kaɗan musuluncin ma bai ƙarfi ba ya ɗan samu hasken sai kuma ya kafurta sai Allah ya shafa hasken sai ya dawo cikin duhu didin cikin duhu baki kirin baki wilik baki sidik baki dilin saboda babu haske to shine Allah ta'ala ya ka misali da mutumin da ya samu kansa a halin yana cikin tsananin duhu sai aka kunna masa garwashin wuta ya ga haske sai Allah ya kwashe hasken ya ban masa duhun kuma ya ban masa duhu kuma ya ban masa kuna domin aka ce an cire hasken garwashin wuta kaga kuna tana nan kenan an cire ishraq an bar ihraq wannan shine misali na farko da Allah ya bayar gama da munafukai kun gane misalin ko kana cikin duhu dindin shine aka kwatanta shi da kafin zuwa musulunci kitabun anzalnahu ilaika zai ce me litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur wannan mun baka qur'ani dan ka fidda mutane daga duhu kamai da su haske Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum min zulumati dhulumati ila nur wallazina kafaru أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك ashabun النار هم fiha خالدون to saboda haka tunda muna cikin duhu muna bukatan haske sai ga manzon Allah ya zo da hasken da ya zo da hasken shi yasa Allah ya kira kansa haske Allahu nuru samawati wal ard ya kira qur'ani haske yace me qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur bi saboda haka da wannan qur'anin Allah zai fidda mutane daga cikin duhu ya dada su haske to me ya kamata ka yi tunda kana bukatan haske shine ka kunne shi gaba daya ka kunna ka haskaka ya nuna a hannunka to shi munafiki bai bukaci wannan hasken da yawa ba sai dan ɗosana yasa ce istauqada naran falamma adaat ma haulahu da ta ɗan haska masa gabansa kaɗan, me zahaballahu binurihim kaga Allah ya ce bai kashe wutar ba sai ce sai na cire hasken kawai sai ya kasance yanzu yana cikin duhu kuma yana cikin zafi kuma yana cikin tsoro kuma yana cikin firgici kuma yana cikin rashin kwanciyar hankali domin Allah bai ce sai na kashe wutar ba tunda ya ce naran kama ya ce fa'a ahalla kamar yadda Allah ce kullama auqadu naran lil harbi atfa ahalla da yake can yaki ne Allah ce duk sun da suka kunna wutar yaki sai in kashe ta amma nan da Allah ya ce mafaluhum misalin kwatankwacin wato su munafikai me ya kwatankwacin su ka masalin lazistau qada naram kamar misalin wanda ya nemi a kunna masa wuta ne in an ɗauki sinun ɗin da alifin ɗin da tawun ɗin a matsayin litalab ko kuma wanda ya kunnu wuta da kansa naran wuta falamma adaat lokacin da ta haska ma haulahu duk abin da ke gabansa ya ga komai domin in ka haska kaga abin da kake tsoro kuma wuta ta mutu to tsoron sai yafi karuwa in kaga abin da kake kawai kana haska ya kaga wani abu mai cutarwa a gaban ka sai kuma wuta ta mutu to firgicin sa yafi yawa to da ta haska masa musulunci ya haska masa maimakon ya ci gaba domin an ce garwashi an ce wuta kaga wuta tana bukata a ci gaba da hurata a ci gaba da me a ci gaba da bata itace a ci gaba da bata kananzir da fetur da mai domin ta ci gaba da burin ƙasa to amma shi sai wuta tasa ta zama hasken ne ya cire ya bar ƙunar da kuma zafin da raɗaɗin da zogin a cikin zuciyarsa a za'at ma haulahu zahaballahu sai Allah ya tafiyar binurihim bai ce binarihim ba tare da cewa farko wuta aka fara cewa sai aka ce bi nurihim kaga kenan an bar kuna an cire haske Allah bai ce fa zahaballahu binarihim ba sai ce a'a falamma adaat ma haulahu da ta haska abin da ke gabansa ya gani zahaballahu sai Allah ya tafiyar binurihim bai ce binarihim ba wanda kamata ya yi tun da baya an ce istauka da naran ba ce istauka da nuran ba sai aka ce istauka da naran wuta me a cikinta ishraq da ihraq to saboda haka sai Allah ya ce zahaballahu bi nurihim sai tafi da ɗaya a cikin biyun saura wanne saura ihraq shine suka ci gaba da kunkuna suka ci gaba da cin wahala domin munafiki bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali sannan kuma kullu a furgice yake a razane yake a tsorace yake sannan kuma ba shi da nutsuwa ba shi da kwanciyar hankali wa tarakahum sai Allah ce sai ya basu so da dama an fara da ɗaya kuma aka shigar da jami'i saboda munafunci abu ɗaya ne ko masu yinsa suna da yawa zahaballahu bi nurihim sai Allah ya tafiyar da haskensu wa tarakahum ya bassu fi zulumatin a cikin duhun dare da duhun gabansu da kuma duhun kafurci, duhun shirka duhun bid'a shi aka siffanta da zulumatin la yubsiruna ba sa ganin gaskiya ba sa ganin musulunci ba sa ganin musulunci ba sa ganin sunna ba sa ganin wato ainihin gaskiya ba sa ganin adalci ba sa ganin imani sun zama makantattu sai Allah ta'ala ya ce sunmu sai suka zamo kurame bukumun suka zamo bebayu umyun suka zamo makafi fahum don haka su haƙiƙa la ji'una ba za su dawo kan musulunci ba ba za su dawo kan imani ba ba za su dawo kan tauhidi ba ba za su dawo kan sunna ba ba za su dawo kan adalci ba ba za su dawo kan ilimi ba saboda madarik ɗin da ake gane ilimi da su dama ka gani ne ka ji kuma ka hankalta ka gani ka ji ka hankalta saboda kan aka toshe maka kunne ya zama baka jin gaskiya da shi kunnanka kana ji amma sai kaɗe-kaɗe da raye-raye da fasikanci da batsa amma da an ce Allah ya ce sai ka kau da kai da an ce annabi ya ce sai ka kau da kai kaga kana jin amma jin ba jin gaskiya ba kana gani amma ba ganin gaskiya ba kana fahimta amma ba fahimtar gaskiya ba wa qawlu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa atarafu bi zambihim fasuhuqan li ashabi sa'ir kun ga nan da yake munafikai ne sai Allah ya ce fahum la yarji'una domin su suna kusa da abin barinsa suka suka ki su dawo amma da ya ba da misalin kafirai yace masalin lazina kafaru ka masalin laziyan bi bima la ya sumau illa du'aan wa nidaa summun bukumun umyun fahum la ya ya'qiluna su can kafirai sai Allah ya siffanta su da kamar mutum ne yana kiwo kuma yana da dabbobi saboda haka yana faɗa abin da dabbobin ba sa ganewa da haka kullum kana firgita su suna ƙara razana suna gudu maimakon su gane abin da kake so su gane ba sa ganewa da haka sai Allah ya kira kafirai fahum la ya aqiluna su ko munafikai ce fahum la la yarji'una su sau suna kusa da abin sai Allah ya siffanta su da la yarji'una kun ga wannan shine kyakkyawan misali na farko da Allah ya bayar akan munafikan da suka yi imani sannan suka kafirce misali na biyu kuma akan munafikan da basu riga ma sun yi imani domin munafikai wannan aya ta kasa su kashi biyu shi sa Allah ta'ala ya ce misalin munafikai na biyu ko kashi na biyu ko bangare na biyu auka ka sayyibin ko kamar kwatankwacin ruwan sama ne ana cewa saba ya subu sauban idan ruwa yana kwarara girgije in ya haɗu ya fara cida yana kwarankwatsa yana aradu yana tarnatsa yana zubo da ruwa wanda ake cewa mamako ko kamar da bakin ƙwarya to sai Allah ya siffanta wannan shi kuma abin da zaka suranta a ranka ka san wanda yake daji ya fi firgita da hadari wanda yake gida ba zai gane mai ake ciki ba saboda kana daki ƙara za yi ta ji amma in kana daji hadari ya taso sai ka ga kama an zagaye ka zai firgita ka sosai hadari a cikin daji kuma aka fara tafka ruwa mai ƙarfi kuma ana ruwan walƙiya tana fitowa hasken nan fawo yana ta fitowa sannan kuma ga aradu tana da tsawa da aradu ita ce aradu ita ce tsawa ita ce kwarankwatsa ita ce tarnatsa duk sunanta ɗaya saboda haka ita kuma tana cida tana rugugi a sama to sai ka ga tsoro ya ƙaru fau ɗinnan nan hasken nan da yake tasowa da kuma rugugin kwarankwatsan nan da kuma kaga abu nawa kenan zubar ruwa zubar ruwa duhun dare ƙara kwaran kwatsa hasken walƙiya abubuwa hudu ne idan ruwa ya taso yake faruwa to waɗannan duka idan ka kalli abin da ke bayan wannan shine samun ruwa in an samu ruwa a yi noma in an yi noma a samu iri a shuka in an shuka ya fito in ya fito a samu arzikin abinci sannan kuma ruwa ya taru a cikin koguna a zo a haɗa mana famfo a jawo mana ruwa a bamu shi mai hankali ba waɗannan hudun yake kallo ba abin da zai biyo baya na alheri to shi munafiki da yake kwakwalwarsa ba ta da zurfi sosai hankalinsa bai nuna ba saboda bai san Allah ba bai san manzansa ba bai san musulunci ba bai san lahira ba bai kuma yadda da su ba saboda haka idan qur'ani ya taho ne aka siffanta saukar qur'ani da wannan ruwan kun ga saboda qur'ani yana sakkowa daga sama sai aka siffanta shi da saukar ruwa to a cikin alkur'ani akwai ayoyin da kamar barku suke irin masu tsawatarwa wala ta karabu zina munafiki ba san a karanta wannan wala ta taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma badana wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil wala wala taqrabu fawahisha ma zahara minha wa ma batan wala fa'alu kaza irin waɗannan abubuwan su ne kamar kwaran kwatsan nan sannan ayoyin da kuma suke bayani akan siffofin Allah suke bayani akan istiwa'in Allah suke bayani akan wadatar Allah suke bayani akan su ne kamar hasken nan sannan kuma bayani da ake akan kafirai da makomarsu da waye shine kamar duhun nan to shi munafiki in ƙur'ani yana sauka tsorata shi yake firgita shi yake baya son a ce Allah ya ce kuma irin ayoyin da suke kira ai sallah ai azumi ai zakka ai jihadi ai kaza firgita su suke suna razana saboda ba za su iya yin waɗannan abubuwan ba to sai Allah ya siffanta wanda ya tsinci kansa a daji ruwan sama ya kece yana kwarara kwarara mai ƙarfi shine zubowar ayoyi aka siffanta wannan zubowar ruwa da zubar ayoyi da saukar ayoyi sannan abin da ya ƙunsa shi ruwan na wannan duhun da wannan walƙiyar da wannan kwaran kwatsar sai aka siffanta su da ayoyin da suke kira a tashi a Allah a zubar da shirka a zubar da bid'a a zubar da zalunci a zubar da kafirci a zubar da san rai a zubar da san zuciya a ba Allah abu manzansa ai musulunci ai imani ai gaskiya ai amana ai mutunci a ji tausayi a girmama mata a girmama iyaye a girmama shugabanni a zauna lafiya to irin waɗannan su munafukai ba sa karɓa irin waɗannan domin suna bin ƙur'ani ne iya inda san ransu ya musu daidai wai za ma unzila suratun wai za unzila suratun na a ba'dhum ila ba'd hal yarakum min ahadin sun man sarafu sarafa Allahu qulubahum bi annahum qauman saboda haka haka munafukai suke ba sa gane ƙur'ani, kuma ƙur'ani yana bayani ba sa fahimta to shine wannan ma'anar ta biyu yadda zaka gane ta sosai Allah ya ce auka sayyibin ko kamar wanda ya tsinci kansa ne a yayin da ruwan sama yake kwarara minas sama'i daga sama sama dama ruwa yana sakowa ne daga sama amma ba can sama ba duk abin da yake saman ka kullu ma alaka fa huwa sama duk abin da ke saman ka to ana kiransa sama fihi a cikin wannan ruwa ko ma'ahu an fassara fihi da ma'ana ma'ahu zulumatun akwai duhu iri iri ga duhun dare ga duhun gizagizai ga kuma duhu na wato abin nan ɗin da aka samu kai a ciki wa ra'adun ga tsawa ga kwaran kwatsa ga tarnatsa ga aradu wa barkun ga walƙiya tana ta haskawa to su kamar yadda in ƙara ta ƙara mai muke yi sai mutum sa kunnensa da ya toshe to su kuma idan ƙur'ani yana bayani ba sa tsaya su saurari alƙur'ani kamar yadda wancan baya so ya ji ƙarar kwaran kwatsa da tarnatsa da aradu shi ma munafiki baya so ya ji Allah ya ce annabi ya ce baya son a karanta in munafiki ne mai ƙin sahabbai baya so ya ji ana faɗa falalar sayyidina abubakar da falalar sayyidina umar da falalar sayyidina usman da falalar sayyidina ali da sahabbai mutanen kirki da matan annabi sai ya ji kamar kana zuba masa kwaran kwatsa in mutum ya aikata bid'a ne ya ji ana karanta sunna Allah annabi ya ce kaza kaza sai ji kamar ana masa ruwan kwaran kwatsa idan mutum wato ainihin mushriki ne ya ji ana karanta tauhidi sai ji kamar ana masa ruwan kwaran kwatsa idan mutum arne ne ya ji ana karanta wato musulunci sai ji kamar ana masa ruwan kwaran kwatsa idan mutum makaryaci ne ya ji ana karanta gaskiya sai ji kamar ana masa ruwan kwaran kwatsa idan mutum azzalimi ne ya ji ana karanta adalci sai ji kama ana masa ruwan kwarankwatsa idan mutum jahili ne ya ji ana karanta ilimi sai ji ana masa ruwan kwarankwatsa da aka waɗannan abin da ba ka so ya saba wa zuciyarka shi ne za ka ji yana firgita ka yana razana ka yana kaɗa ka kana kaɗuwa allon ka, kana makyarkyata saboda firgita da abin da aka kamanta waɗanda suka ƙi Allah da manzansa suka ƙi tauhidi suka ƙi imani suka ƙi musulunci suka ƙi sunna suka koma kan shirka da kafirci da bid'a da zalunci da sarrai da kuma jahilci da son zuciya to su kullum ana karanta musu Allah ya ce annabi ya ce firgita su ake razana su ake tsorata su ake hankalinsu baya kwanciya kamar yadda wanda yake daji in ana kwarankwatsa ana tarnatsa ana aradu ana tsawa shi ma a firgice ki a razane ki sannan da ya ga walƙiya ta haska fau sai ka ga ainihin ya rikice kamar za a tafi masa da idansa saboda ya kasa ganin gaskiya shi sa Allah ya ce yaj'aluna asabi'ahum suna sanya hannayensu wato ‘yan yatsunsu kenan, fi azanihim a cikin kunnuwansu kowa yana saka nasa a cikin kunnensa, minas sawa'iki, saboda wannan kwaran kwatsa da aradu da suke ji, Hazarar mauti saboda tsoron kasu mutu suna ga wannan karfin aradin wato ƙarfin ayoyin da hujjojin da suka ƙunsa daman kana tattaunawa da mai ƙin Allah da manzansa mai ƙin musulunci in kana zuba ayoyi sai ji kamar wato yana toshe kunnuwansa saboda ya ji kamar zai mutu saboda ana masa ruwan ayoyi da hadisai in ka zauna da mai kin sahabbai ka fara ruwan ayoyi Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddaw 'alal kuffari ruhama'u bainahu tarahum an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wallazina ja'u sai yaji kamar kana masa kwaran kwatsa to da kai kaga yana kokarin toshe hannunsa hazaral maut saboda ayoyin sai su kashe shi to haka nan abin yake wallahu muhitun bil kafirin Allah subhanahu wata'ala yana kewaye ilman wa kudratan bil kafirina da kafirai da haka ba wanda zai guje wa Allah Allah ta'ala yana sanar da inda kowa yake kuma ya sai da zai kama shi ya kadul barku Allah ya ce wannan walƙiya ya kusa ya tsafu abu sarahu ya ma tafi da ganinsu gaba ɗaya ya tafi da ƙwayar idan hasken ya kai haske don hasken kitabu da sunna ai hasken ya kai haske saboda haka ya kusa ya tafi absarahum ya tafiyar da ganinsu kullama a za'alahum duk sanda wato ya ɗan haska musu mutumin da ya firgita ya razana ya tsorata ai tsayawa yake guji ɗaya to idan walƙiyan nan ta haska ya ɗan ga gabansa kaɗan sai ya ɗan yi gaba da kuma ta tsaya sai ya tsaya ma'ana in ya ga hasken musulunci ko kuma ya dan kwashi hasken musulunci kaɗan ya dan haska ya ga gaba sai kuma ya ƙin imani da na gaba don shi imani silsila ne sai ka imani da shi gaba ɗaya to da haka sai ka ta tsinta kanka a haske a duhu a haske a duhu in ka raba kafa amma in ka shiga musulunci gaba ɗaya to sai ka samu haske gaba ɗaya in ka shige shi kaɗan sai ka samu haske kaɗan ragowar da baka shiga ba ai duhu ne in ka shigo musulunci gaba ɗaya sai ka samu haske gaba ɗaya in ka shigo musulunci kwata sai ka samu haske kwata ba ka da kuma saba'in da biyar don haka in an motsa wani gurin sai ka ga duhu ya zo ya lullube ka shi sa Allah ta'ala ce kullama adaa lahum mashawfihi duk sanda ya haskaka musu gabansu sai su ɗan yi tafiya kaɗan a cikinsa wa a azlama alaihim in kuma ya musu duhu qamu sai su tsaya cak inda suke saboda ba hujja ba dalili na abin da za su faɗa ko su aikata walau sha Allahu da Allah ta'ala ya ga dama la zahaba bi sam'ihim sai Allah ya ɗauke jin gaba ɗaya ma su daina ji wa absarihim Allah ya ɗauke ganin su gaba ɗaya su daina gani amma Allah ya bar musu gani amma ba sa amfani da ganin wajen ganin gaskiya ya bar musu ji ba sa amfani da jin wajen jin gaskiya ya ban musu baki amma ba sa magana ta gaskiya da shi inna allaha haƙiƙa Allah ta'ala ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai da komai gaba ɗaya wannan shine babban misali da kwatance da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar akan waɗannan maƙiyan Allah maƙiyan manzansa kama mutanen kirki ne za ga a suratul baqara Allah ya ta bada misalai masalil ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi Ka masali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha mun gani misalin wanda ya ciyar da dukiyarsa saboda Allah kama wanda ya dauki hatsi ne ya je ya shuka aƙalla ka shuka ya fito da yawa fi kullu sumbulatu mai atu habba a ƙaddara ma kowace zangarniya tana da ƙwaya ɗari balle ta fi ɗari shine Allah ya bada misali a ɗauka ma kowace zangarniya ƙwaya ɗari ta fito ma kana da nawa kenan kana da ɗari bakwai kuma Allah ya ce wallahu yudha'ifu mai. balle abin ma ya fi haka kwatanci aka yi kowa dai ya san yanzu kai manomi waye cikakken manomi a nan gurin idan ka shuka masara kwano goma in ta yi kyau manomi ne kai kai ka faɗa da baki in ka shuka masara kwano goma ha addu'a muka yi mara nan ka ce kana da katuwar gona to in ka shuka masara kwano goma ka buhu nawa kake sa rai ha da yawa ita ana samu da yawa wanda ita ce amsa <laughs> ta ƙariban a hankalce misali ana jin kamar zai kai nawa estimate ga buhuna ga malam ismaila shi ma manomi ne babba kowane kwano ana jin zai kai buhu ya fi buhu ma ga wani manomin a baya ma ya ce ya fi buhu to kun ga Allah ba mu misali da cewa in har manomi zai shuka ɗan kaɗan ka ɗeba abu a ɗan ƙanƙanin buhu ko ka ɗeba abu a kwano ka je ka shuka ranar ɗebowa ka tafi da buhu da tirela a ciko tirela da shi to wanda ma yake ba da dukiyarsa saboda Allah haka zai girba a gaban Allah sai aka ba mu misali don mu gane ba asara muke ba abinda muke zubawa a tafarkin Allah abinda muke ba wa addini ba asara muke ba Masallin lazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ka masali habbatin abbatat sab'a a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman ya sha. su ko waɗanda suka ƙi aiki da littafi sai Allah ya ce masalul lazina hummilut taurata thumma lam yahmiluha ka masalil himari hamilu asfara su kuma Allah ya ce ka ɗauko jaki ka sa ma Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nisa'i da Ibn Maja da Ibn Kasir da tafsirin kurtubi ka cika masa mangala in an hango shi an masa mangala littattafai akwai wanda zai ce ustaz jaki saboda ya ɗauko littafi to wannan shine kwatankwacin wanda ya haddace littattafai ya haddace nahawu sarf balaga usulul fiqh qawaidul fiqhiyya tafsiri wato tajawidi waye amma baya aiki da shi to shi kuma kwatankwacin sa kamar jaki shi kuma wanda Allah ya bashi ilimi ya take babban malami ce fa masaluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas shi kuma babban malamin da Allah ya bashi ilimi yake amfani da ilimin wajen san rai da san zuciya sai ya ce kamar misalin kare ne in kana so ka san kare ka tambayi wato mafarauta ko ka tambayi maguza masu cin kare an ce kare a nan yake daga kai amma ya kudi ya zama nama to saboda haka ka ji ɗabi'ar kare da yadda halinsa yake to wannan shine misali da Allah ya bayar mun ce irin waɗannan misalai suna nan sun kai arba'in a misali inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin sun qala lahu kun fayakun uh, inda Allah ke cewa masalil zina ta khazu min duni lahi auliya ka masalil ka masalil ta takhazat baita wa inna awhana albuyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun misalin wanda suka riki wani Allah to kamar gidan gizo gizo ne gidan gizo gizo gashi nan kana kallon kuma ka ce matsalil an kabutu ta hazar baita ashe wai mace gizo gizan ce ma take saka gidan to wasu gidan suna kallonsa ne akan saƙar saƙar gata dai kun ganta gata a can wurin saboda haka ba ta kare ma iska ba ta kare ma zafi ba ta kare man rana ba ta kare masa kuma daga waje ma ana ganin sa shi ma yana ganin na waje da me amfanin wannan gidan wannan a zahiri kenan sannan ma'ana boyayya gizo gizo mace ce da namiji namijin sakarai ne macen ita ce take saƙa gidan ba namijin ba sannan ta saƙa gidan in yi mata ciki in za ta haihu sai ta kakkarya shi ta kashe shi sai ta wurga shi namijin sai ta wurgar da shi waje sannan sai ta haifi 'ya'yan ita kuma ita ma in suka girma sai su kakkarya ta su kashe ta su kuma su zauna a gidan Abin da bincike nuna ke da haka ba kawai ma'ana wannan ba ma'anar gidan rushashe ne saboda ba zaman lafiya a gidan uwar gidan ce mai fawa don haka in ta gama sakata kuma ta kashe mijin to wannan shine ma'ana koyayya wanda malamai suka yi bincike gane ga giza-gizan macen da namijin da yadda suke zama na rashin lafiya a gidan da haka mu ko muna kallon ma'anan ne shi yasa Allah ya magana macen masalin an kabuti takhazat da ce masalin an kabuti ba sai magana matar so da ita ce mai fawa a gidan ita take kakkare mai gidan kuma ta kwace shugabancin gidan to <laughs> wanda ya riki wani Allah haka zai tsinci kansa to muna da mutane daga gurare daban-daban suna mana bayani cewa ai musu bayanin tsarin da ake game da marayu kun san ajiya da shekaran jiya na yi bayani cewa marayun da muka wa rijista sama da dubu da ɗari shida banda wanda suke hostel a gidan da muka gina guda biyu muna da hostel guda biyu a gidanmu na marayu wanda waɗannan na gaya muku da cinsu da shansu da suturarsu da maganinsu da iliminsu akwai makaranta a gurin a bangar ana koya musu ilimi akwai komai da komai suke bukata wannan mun ajiye su a wannan gida ana kula da su wanda nake cewa ya kamata ku dinga ziyartar wannan gida na marayu da muka gina domin shine gidan marayu na farko mallakan musulmi a tarihin arewacin Najeriya ga baki daya duk inda kaga gidan marayu daga na gwamnati sai na kiristoci amma na musulmi su gina gidan marayu da kansu ɗebo 'ya'yan marayu su zuba a ciki wannan shine irinsa na farko a tarihin gaba ɗaya arewacin Najeriya to kun ga ashe abin kunya ne mu kasa rike marayun nan mu kuma alƙawarin da muka ɗauka waɗannan marayu kowa sai ya gama university insha Allah a hannunmu ya samu aiki mun bayi certificate ɗinsa ya tafi ya kama karatu ya kama aiki to saboda haka kun ga abin ba ƙaramin aiki ba ne. wannan yasa aka buɗe a ah, account wanda suke nesa sun temi a karanta musu account to ana da account guda biyu na da'awa and relief organization shine sunan account din da'awa and relief organization muna da shi a Jaiz Bank muna da shi a Pest Bank na Jaiz Bank din shine kowa sai dauka a tuttura mutane a wasan ne a Facebook ne a ina ne don kowa ya gani cewa muna da sufuri-sufuri guda hudu zero guda hudu sai sai wani zira yawa zero sai five sai three sai two sai eight sun haɗu goma kenan dama lamba account ɗin ƙwaya goma ne ko in ka sa 000 sai ka yi guda hudu sannan sai ka sa 4 sai ka kuma sa 0 sai ka sa 5 sai ka sa 3 sai ka sa 2 sai ka sa 8 ya cika wannan ko

20 yawa 2 0 2 4 one, 7 9 four, four, one, zero, uh, biyu babu biyu hudu ɗaya bakwai tara hudu hudu ɗaya nan kuma babu babu babu babu hudu babu eh, biyar uku biyu takwas ko ka ce banza banza banza banza hudu banza biyar uku biyu takwas ko ka ce sufuri sufuri sufuri sufuri arba sufuri kamsa salasa اثنين tamaniya اثنين sifir اثنين arba'a wahid saba'a tis'a arba'a wahid to wannan shine lambobin da duk kudin da ka sako kai tsaye za su je hannun marayu an buɗe wannan organization an masa rijista da sunan marayu waɗannan marayu da muke da sannan ga lambobin waya idan mutum kuma kira zai yi don ƙarin bayani in a kaduna ne to muna da wakili mala abdurrahman na ditv da alheri radio sai a kira wannan lambar tasa 070 070 39 60 0 070 0 0 6009 sifili bakwai sufuri uku tara shida sufuri shida sufuri sufuri tara wannan shine a kaduna a nan gombe kuma ga waɗannan lambobin 080 27913176 080 27 nine one three one seven six sai wata zero eight zero three four six nine nine eight zero six zero eight zero three four six nine nine eight zero six sufuri takwa sufuri uku hudu shida tara tara takwas sifili shida to waɗannan su ne waɗanda suke kula an yi bajan na miliyoyin kuɗi wanda za a yi a wannan shekara to amma fa'illan yusufu hawa bilum faɗal in an samu da yawa sai a faɗaɗa aikin da yawa in an samu kaɗan kuma to sai a tsuke aikin gwargwadon abin da Allah ya kawo muna fata jama'a su ƙara ƙarfafa wannan aiki domin a ci gaba da taimaka waɗannan bayan Allah Allah kuma ya ba mu ƙarfin gwiwa kamar yadda muka faɗa ayoyi sama da ashirin da uku a cikin alƙur'ani suka yi kira da a taimakawa marayu sannan ga hadisai tili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai hadisin da ya ce ana wa kafilul yatim ana wa kafil kun ga annabi ya ce kafil ba wai ka ba shi abinci yau ka kyale shi ya jinwa gobe ba kafala shine irin wanda muka yi na gidan marayun nan ka ɗauke wa mutum rayuwar canca kaukau, ka ɗau maraya ka sa shi cikin ‘ya'yanka shine kafala amma ka ba shi abinci za ka samu lada ka ba shi magani za ka samu lada amma gobe da jibi da gata fa so ake ka ba shi awa 24 ka kula da shi yadda in ɗanka bai da lafiya ka kai shi asibiti shi ma ka kai shi yadda in ɗanka yana buƙatar sutura ka ba shi shi ma ka ba shi. yadda in ɗanka kake kai ɗanka makaranta ka biya masa mai tsada shi ma ka kai shi ka sa shi a makaranta ka ɗinka masa yin sun ka ba su littafi yadda kake kama hannun ɗanka ku tafi shi ma ka kama hannunsa ku tafi ya zama ɗaya daga cikin family ɗinka shine kafala to shi ne manzo Allah ya ce ana wa kafilul yatim ka hataini fil janna kun ga hataini shine aka ce ya nuna wannan da sabbaba sabbaha da wannan da wannan yanzu tsakaninsu ya kai mita gani dan kankanin tsakanin nasu ba nisa to makotaka da firdausi kaga firdausi kenan tunda ita ce mafi daraja aljanna kuma unguwar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san ta coach unguwa tsada gidansa ya fi kowane gida daraja to a wannan eriyar za a sama maka GRA ɗinka kaga ai magana ta kare to saboda haka wannan babban aiki ne ba za a ba mutum aljanna har da makotaka da annabi a karamin aiki ba ka san babban aiki ne ka ɗau ɗan da ba kai ka haifa ba ka ɗauki ɗan da wato ba shi da wata alaka da shi kawai sai tausayi na babansa ya rasu ba abinci ba sutura ba magani ba makaranta sannan wannan kuma shi ma kawo zaman lafiya ne a ƙasa domin aka bar yara suna jin yunwa aka bar su da jahilci aka bar su da da tsummokarai aka bar su da cuta da ciwo kaga za su iya shiga mugayen laifuka da shaye-shaye wanda wannan yana iya jawo rashin tsaro a ƙasa ashe taimakawa maraya ma yana kashe wato laifuffuka kuma yana tabbatar da tsaro a cikin ƙasa da gwamnatoci sun sani na jihohi da gwamnati ta ƙasa da sai ta yi minista sukutun akan marayu da ta san darajar da ake samu a marayu da kowane gwamna a jihar sai ya yi kwamishina na kula da marayu in bai iya kwamishina ba zai advisor musamman mai ba shi shawara akan harka yadda za a shawo kan marayu amma ga wani abu akan matar sarki da da ido da ta gani ba kowa Allah yake ba shi dama ya samu gwaba-gwaban lada irin wannan ba da sai mutum ya kafa cewa ka bani shawara akan ya za mu shawo matsalar marayun jihata ko lokal gamman ɗina ko ƙasata domin maraici ba karewa yake ba in dai uba na mutuwa to marayu za su ta karuwa dalilin zama maraya ya shafe ka ya shafe ni yanzu kana da mata uku kana da 'ya'ya hudu in ka mutu sunan ƴaƴanka me sunan matanka me zawarawa so da da zawarawa da marayu ba karewa za su yi ba shi yasa manzo Allah ya ce mai taimakawa bazawara da talaka maraya kamar wanda yake sallah ne bai tsaya ba kamar wanda yake azumi ne bai taba shan ruwa ba Allah zai dinga rubuta maka lada non stop na azumi non stop na sallah haka zai dinga baka sannan yace wanda yake so zuciyarsa ashe duk masu neman bukatu da suke ta tafiya umara masu neman bukatu da suke ta addu'o'i ga hanyar biyan bukata cikin sauki shine ka dauki maraya ɗaya ka kula da shi duk bukatar da kake nema wajen Allah zai biya ma dazu eh, rannan da muka je nan wani wanda aka ɗauke shi a kai shi gidan marayu ya zame musu uba yake kula da su da cin waye yake cewa ya ga canji yana mana bayani yace ya ga canji a rayuwarsa wanda bai taɓa zato ba sakamakon kula da yake da marayu to yace a tuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajataka kana so zuciyarka tai laushi kar ta kekashe ta bushe ai ta wa'azi baka amfana da shi wa tudriku hajataka duk bukatarka da kake nema a wajen Allah ta dinga biya sai manzo Allah ce irhamil yatima ka ji kan maraya msah bi ra'si ka shafi kansa yalin qalbuka wa tudrik hajataka wa at'imhu min ta'amika ka ciyar da shi abincinka ka kuma tausaya mar ka jawo shi a jiki duk bukatar da kake nema a wajen Allah manzo Allah ce za ta biya sannan kuma bayan bukatar ka ta biya kuma zuciyarka za ta yi laushi ka zama kana da tausayi ka zama kana da rahama kana da girmama jama'a kun sai yanzu mu ba soyayya muke nema ba yanzu fiye da yadda muke neman biyayya da can iyayenmu ba su san wani abu soyayya ba abin da aka koya musu biyayya sai yan zamanin suka zo da soyayya babu biyayya to da soyayyar da babu biyayya da biyayyar da babu soyayya wace tafi biyayya saboda haka yanzu soyayya ake babu biyayya amma da mu kawai amma aka yi mana mu yi biyayya mace ta bi mijinta talakawa su bi shugabanninsu almajirai su bi malamansu ‘ya'ya su bi iyayensu mata su bi mazansu sai aka zauna lafiya shekara da shekaru ana na ana nan sai aka ce ina soyayya aka yi littattafan soyayya fina-finan soyayya wane ne marurun soyayya wane ne kafinan soyayya ana zuwa ana ta rubutu a kan soyayya yanzu aure baya wata shida sai an samu matsala kuma wai auren soyayya ne har zai fada buta saboda ita to amma kuma ba biyayya saboda haka sai mun hada soyayya da biyayya biyayya da soyayya to irin wannan ya kamata mu gina al'ummar mu akai su san darajar maraya da yadda za a taimaka masa su san darajar bazawara da yadda za a taimaka wa zawarawa domin bazawara abu tausayi ce duk wacce aka ce mijinta ya mutu ya bacce da 'ya'ya in 'ya'yan nan ba kuɗi suka bari ba ita ma mijin ba kuɗi ya bacce da shi ba kafin ta samu miji wata shi kenan ita da aure fa da ƙuruciyarta har ta tsufa don duk wanda aka zo aka ce ma akwai bazawara amma ‘ya'yanta kaza bakwai ya ce a kara makalla. sai shafi ya ce a kara makalla. wai shi baya son bazawara mai ‘ya'ya bakwai mai ‘ya'ya shida mai ‘ya'ya biyar shi ko da shi ne ƙanwarsa mijinta ya mutu ya bata da ‘ya'ya bakwai da ya ta nema wani ustazin da zai aura ko shi in ya mutu ba zai so a ce an ban matarsa da ‘ya'ya bakwai ‘ya'ya shida ‘ya'ya bakwai ‘ya'ya takwas ba wanda ya aure ta ba to abin takaicin abun bakin cikin shine mata da yawa sukan shiga musifa sakamakon haka kuma su kasa rike kansu su kasa rike 'ya'yan saboda haka sai ka ga yaran sun shiga shaye-shaye saboda ba control ba a baka abinci ba sutura ba magani ya za a samu control a kanka matan kuma su shiga tallace-tallace daga talla in ba sa aka ce ba sai a fada karuwanci to kaga al'umma sai ta lalacewa saboda maraici ya haɗu da tsaraici ya haɗu da talauci ya haɗu da ciwo ya haɗu da rashin kulawa ya haɗu da rashin tarbiyya suraka sai gwamnatoci sun shigo wajen taimaka mutane yanzu wani takadiri da nairan nan idan mutum miliyan ɗaya su suke da mata hurhudu kawai mutum miliyan ɗaya ne a najeriya suke da mata hurhudu wanda gasan sun fi haka ma nesa ba kusa ba amma mu ɗan miliyan ɗaya mu ba da misali da su idan mutum miliyan ɗaya kowa ya auri mata hudu ƙarƙashinsa akwai miliyan nawa akwai miliyan hudu dai kaga an samu miliyan hudu ƙarƙashin nawa ƙarƙashin miliyan ɗaya